أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 21 ga watan الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu bakwai hijiriya shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa allah ya ba mu ikon shiga wannan shekara a cikin alheri kuma ya raba mu da fitintinin da ke cikinta ya kuma ba mu lafiya da zaman lafiya da nisan kwana mai amfani Allah kuma ya azurta mu da biyayya gare shi sama da wato saba masa a cikin dukkan shekarun da suka saura mana a rayuwar idan ba manta ba muna magana ne akan babi na arba'in da bakwai darasi na arba'in da bakwai babi na arba'in da bakwai ko haka ne darasi na arba'in da shida babi na arba'in da bakwai darasi na arba'in da shida babi na arba'in da bakwai akar makallawo da mai ka dogara eh damun sabon babi din to zan duba in gani insha Allah ko dai 47 ko 46 muna magana akan tawadun annabi 47 eh? ah, okay firash ne 47 eh, din da shi yafi yawa ko don haka ne ba mun fara ba mun fara firashin ba mu gama shi ba sai babu ma ja a fi firashi rasulillah mana babi na 46 ke babin da ke magana a kan shimfiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam mafancinsa a matsayinmu na musulmi masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu san komai da yake tare da shi saboda mu yi ta'assi abin da ake nufi da ta'assi shine alaiki da koyi laqad na lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah ya kamata mu koyi da shi a cikin abubuwan da aka umarce mu koyi da shi na ibada abin da ake nufi da alfirash a larabci shine ma yabsutu al-insanu tatahu idza arada an yajlisa aw yanam abinda mutum yake shimfidawa a sa yayin da yake nufin yayi yi bacci ko ya zauna shine al-firash yanzu kafet ɗin da kuke zazzauna a kansa na masallaci sunansa firash sujjada sujjada sallaya da ake sujjada a kanta sunanta firash katifa firash tabarma firash mana duk abin da mutum zai kwanta a kai ko ya zauna a kai sunansa firash ko duk abin da mutum yake sa shi don ya samu hutu akan ce da shi firash manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana da wata shimfiɗa ta a zo a gani ba kada a yi tsammani yana da wata babban shimfiɗa ne yana da wata riga ce ta gashi da yake kwanciya da ita riga ta gashi kamar ka ce buzu ai ka san buzu to irin wannan aka cire gashin aka yi masa riga ita rigar gashi tana da ɗan ɗumi tana da ɗan laushi haka to ita yake kwanciya a kai sau da yawa wani lokacin kuma yana da shimfiɗa ta ciyawa mafi girman shimfiɗa na nabi ciyawa ne ita ce katifarsa an ce ciyawa kamar ciyawa ne da kuka sani irin na dabbobi ko da ake bawa doki sai a sa a cikin buhu ko cikin fata idan an sa a ciki to sai ya kwanta a kai shine katifar sallallahu alaihi wasallam da mu ma muna da katifa har yanzu kusan ana amfani da ita katifa irin ta gadan bono da ake cewa wadda wadda ciyawa ce ake zubawa a ƙauyuka haka wusura dai da akwai sauran rashi da talauci ana amfani da da shi amma yanzu a birni har talaka ma katifa yake da ita ta zamani to manzo Allah dai har ya kare rayuwarsa bai samu wannan katifar ba baccin manzon Allah gaba ɗaya suka ce nan muhajjacin ne li irahatil batani baccin sa gaba ɗaya bacci ne na bukata mana sai in ya bukaci baccin yake yi baya kwanciya haka kawai bai da bukata kasan bacci kala kala ne akwai kwanciyar da mutum dole ta sa zai kwanta ya baccin to shi nasu kenan akwai kuma wanda mutum haka kawai zai zo baya jin baccin yayi baccin ma ya ishe shi amma haka kawai dai ya je ta kwantawa yana nemo baccin to shi baya yi shi yana kwanciya ne dan ya hutar da gangan jikinsa saboda wahalar da yake sha na hidima yau da gobe sallallahu alaihi wasallam so yana kwanciya ne iya gwargwadon abin da jikin yake bukata sallallahu alaihi wasallam saboda rayuwa tana da muhimmanci a wajensa wajen bin Allah da koya mutane yadda ake bin Allah so anan ana nuna maka dan uwana shi bacci ana yin sa ne lokacin da ake da sa lokacin da gangan jikin ya buƙaci bututu a je a kwanta a huta lokacin da ba a da bukatarsa kar a je a kwanta a yi ta nemo baccin shi yasa ya zo a cikin hadisi ingantacce yawan bacci yana sabbaba wa ɗan adam kasala yawan kasalan kuma shi ke tabbatar da mutuwar zuciya ku gane kullum abin yawan kwanciya kullum mutum yana kwanci lafiyar kalau ba ciwo ba amma wai kai kana son hutu ba lokacin bacci ba ma kana kwanci kai duk inda kake a kwance kake to wannan yana sababa mutum ya zama rajul kasul kasalalle ba sai na muku bayanin kasala ba kun san kasala to ita kuma kasala idan ta yawa a jikin mutum kashe masa zuciya take sai ya zama mai matacciyar zuciya mai mai matacciyar zuciya baya iya yin abin da zai amfane shi ma balanta ya yi abin da zai amfani wani ka na tashi da Allah kasalan ne kai ba kai abin da ya amfani ka wani ka taimaka wa wani to kar wani ya dauka cewa wai hutu ne jin daɗi ne kowa kullun yana kwance ba daidai bane dan adam ana so a ganshi da kazar kazar je kananta sunan fada nan kuma da ka kwanta ai ka wanda ka zauna kai ibada قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف حديث البخاري ده مسلم ده إمام الترمذي سكر ويتوشي nana aisha tana ba mu labari a matsayinta na matar annabi sallallahu alaihi wasallam tace kadai dai shimfida annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bacci a kai na fata ne Shimfiɗar ta fata ce abin da ke cikinta kuma ganye ne ciyawa shine ganyen ciyawi haka tarkacen ciyawa ake har hadawa sai a zuba a ciki a haka yi ne kawai yake kwanciya shi ya zaɓa idan da yana son wani abu sama da wannan Allah zai sa a kawo masa zinari alhariri duk wani abu da ka sani mai laushi za a iya kawo mai amma bai yi ba min adamin na fata ne in an ce al'adam a larabci ana nufin jemammiyar fata aljildul madbug fata da aka jeme ta leaf abin da ake ciro shi daga jikin dabino ne ake ciro shi daga itacen dabino kun dai san wannan itace na dabino da wannan da ke cikin shi ko zarbar dabino ganyen dabino ai baya ma faduwa shi sai yanke ka ma sai soke ka to shi ake tarawa a zura masa a cikin fata sai hau ya kwanta sallallahu alaihi wasallam wai wannan me yake nuna ba me hikimar haka yana nuna mana shi fa manzo Allah sallallahu bai zarme wannan duniyar ba kuma bai dauki jin daɗi da morewa da sakewa da sakatawa da shakatawa wani abu ne da ya kamata dan adam yayi cuciya da shi ba kuma ba yana nuna maka haramun ne ka kwanta akan abu mai laushi ba ka kwanta akan abu mai laushin ka dama ka sa a hada maka fulawa ma ka rinka kwanciya akan ta amma ka bi Allah me amfanin kyakkyawan shimfiɗa ba bin Allah me amfanin ƙaton gado amma ba zai barka ka tashi kai sallah ba da daddare ba zai barka je asubahi ba me amfanin shi kuma ka sani shi jin daɗi baya tabbata haka kuma wahala ba ta dawwama yanzu in ka yi tunani yadda annabi ya rayu yi ta kwanci a kan wannan shimfiɗar wahala ce to ai wahala ta ƙare yanzu ba ga ta zama tarihi ba yanzu suna wani wurin da mu kuma muna hanya ko sun tafi wurin da muna hanya mu kuma mu kuma mu tafi muna nan muna shakatawa a ganin mu muna miƙe ƙafa idan kuma jin daɗi ne kake gadara shi kayi kaza kayi kaza kayi kaza to shi wanko ba zai tabbata ba kuma zai kare kuma za ka tafi can inda ɗin yanzu suka tafi to sai kuma a je a maka lissafi kuma dalla-dalla to ka bi Allah ka huta kuma abu na biyu yana nuna mana duk yanda mutum ya tarar da kansa a rayuwa to ya rayu a haka kai ya ɗauka Allah baya son sa ne yanzu wani watakila yana nan yana ta tara kuɗin da zai ce katifa katifa kwanciya ma nawa dubu kaza ba kowa ma yake iya siyan ta ba to amma yanzu wani rashin ta sai ya ga cewar ai Allah bai kyauta masa ba wata ila Allah kiyaye to amma ga annabinsa da yafi kowa yafi son shi akan kowa shi kuma bai da shi kuma ya rayu ya rayu so mu rinka tuna rayuwar salaf magabata yanda suka rayu idan muna tuna irin yadda suka rayu sai mu gane lalle mu din Allah ya yi mana ni'ima lalle mu din Allah ya yi mana ni'ima wani kuma idan kaga makwancin sa kaga inda yake baka dai san aljanna ba amma zaka dauka ko a mutuwa kai a lahira aka baka wannan ya ishe ba. yanda wasu suke shirya kansu shiri na fitar hankali yawa yawan dukiyar da muke zuba muke kashewa a makwancin mu din in sha Allah ta'ala ba cin moriyar wurin sai mu zo mu mutu mutum ya zo ya tafi kuma ya kare ya bar magata wataƙila matarsa ta gade wani mijin ya zo ya rinka kwanciya a cikin shimfada ko a ɗakin an yi wannan dubin dubata to a hankali قال حدثنا أبو الخطاب زيادة بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر ابن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك أنت بينا أنا عائشة يا يا شنفدا من الله صلى الله عليه وسلم تكسم شيء أجدينك قالت من أدم حشوه من ليف تشي فاتا تشيدي وندكما ciyawar dabino ko ganye shine a cikin wannan katifa ko wannan shimfiɗa ta annabi wasu ilat hafsatu ita ma na hafsa an tambaye ta ɗaya matar ma kana firashi sallallahu alaihi wasallam fi bai ciki yaya shimfiɗa mazala suka sallam ta kasance a gidanki qalat mishan nasnihi سنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع سنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع سنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع سنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لهذه الأولى فإنه منعتني وطاعته سلاتي الليلة an tambayi ita hafsa yaya shimfidar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance a gidanki ke kuma sai ta ce mishan wato wani kaya ne na gashi shine mishan sutura ce ta gashi kamar yadda na faɗa ɗazu shine ake ce da shi mishan muna naɗe shi shine nasnihi siniyataini fa yana mu alai sai mu naɗe shi mu nimka shi naɗe abu shine nasnihi mu ninka shi sau biyu sai annabi ya kwanta ya bacci mu duba iya girman annabi da tsawon shi sai mu naɗe masa shimfiɗar wannan kaya ɗin na gashin rigar gashin ko mayafin gashin sai mu naɗe shi in muka naɗe shi sau biyu sai ya yi tudu ko bargo ne irin manyan bargunan nan ka dora su gida biyu ko uku kaga iya yawan iya yawan ninka shi da kai iya laushin sa na amsa tace to sai mu naki sai mu sai mu ninka wa annabi guda biyu sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda matan suke masa hidima yadda matan su suke son sa tashin fuda sai sun masa shimfida sallallahu alaihi wasallam kauna sai an masa kuma abin da mace ya kamata ta yi mai gidanta kenan don ya samu hutu sallallahu alaihi wasallam amma wata rana falamma kana zata lailatin qultu wata wani daren sai na ce ita na nafsa ta ga kai wannan shimfidar ba ta yi laushi ba bari ta ƙara ninkawa law sanaituhu arba'a siniyatin ina ma da na nade shi nadewa sau hudu ta nimka shi ninki hudu wannan abin din gashin lakana awsa'a lahu to da ya fi dacewa ya fi laushi shine ya fi laushi kuma ya fi masa saukin samun hutu tace fasanainahu lahu bi arba'i siniyatin sai muka nade masa shimfidan nan nade hudu yazo ya kwanta bai kula ba sai ya kwanta shi ne da ya kwanta dai ya ji shimfidan ta yi laushi amma falamma asbaha yayin da ya wayi gari qala ma farashun liyan laylata sai yake tambayan hafsa yace me kuka shimfida mun ne a wannan daren wace irin shimfida ce kuka yi mun qalat qulna huwa firashuka sai hafsa ce sai muka ce ai shimfudarka ne Shimfudarka ce dai ba mu canja maka ba sai dai mata sun masa dabaru irin da mata illa anna sanainahu bi arba'atin yatin sai dai kawai mu mun nade shi nadewa hudu qulna huwa awta'u laka sai muka ce ai shine zai fi maka samun hutu ga gangan jikinka lokacin da ka samu bacci kawai sai annabi sai bai ji daɗi ba wannan abin da aka yi masa sai ce rudduhu li halihi ula ku mayar mun da shimfiɗa ta yadda take da ma'ana wannan ninki hudun da aka yi ba na so a me da ita yadda take da fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salati al-lailata kwanciyar da nayi a kansa jikina ya samu hutu da yawa ta hana ni sallar dare na yau ban samu na yi sallah ba da daddare an ku gani kun mun dan na ji daɗi to gangan jikin nawa ya bi jin daɗin kuma bacci ya mun nauyi sallah na da na saba ina yi na wurdi na dole yau da gobe ban samu na yi ba kuma yar mun da shi yadda yake da kaga wannan yana nuna ashe in mutum ya samu jin daɗi da yawa ba zai bi Allah ba in jin daɗin yayi yawa jikin kafar shi ta biye shi yanzu misali bari mu ga muku misali ba wanda ba wanda yake jin daɗi yanzu yanayin da muke ciki na asuba na in zai fito inda son samu ne kowa ya zauna a gidan shi haka ne idan muka biye jikunanmu da yanayin da muke ji to gaskiya ba za mu zo mu yi bautan nan ba amma yanzu waɗanda suke ganin su masu hutu ne to suna cikin ɗakin su sun kunna hita komai yana ciki self content komai ban ɗakin su yana ciki komai yana ciki so yana nan cikin ɗumi ba zai fita ba ba da bukatar fita kai ne yanzu kake wahala kake shan sanyin asubahi kafa ka kai hazo yamin kai hazo ka fita ka je sallah wani yana nan yana kwace ba inda yake zuwa amma shi a ganin sa yana cikin hutu yana jin daɗi haka ne to ni da kai ma yanzu in mun biya gangan jikin mu gaskiya bara mu bara mu mu mu zo sallah ba a ko yanzu zaman nan da muke na karatu nan ni yanzu da nake zaune sanyi nake ji dan da na zauna ba zan ce wai kun bar mana windo a buɗe to da ba dan haka ba da mutum yana gida yana kwance in ya biye gangan jikinsa to amma me yasa muka takure wa jikin nan muka zo muka yi wannan dan muna neman wani abu da zai mana amfani nan gaba shekaru masu zuwa shine neman ciyawa wannan hadisin ala halihi kanshi shi hadisi ne mai rauni malamai sun na shi a cikinsa akwai Abdullahi bin Maimun matukul hadis ne bal ma su malamai sun ce za'ifin ne jiddan la yutajibihi sai dai abinda aka ambata na Aisha da riwayar bayani akan dishin fada Annabi sallallahu alaihi sallama da Aisha ta faɗa wannan ingantacce ne ya tabbata so yan uwana ya kamata mutum ya rinka yana tsara yana duban bakin gatari kada sake yi yawa idan mutum ya sake sosai to shi ya fi kuma kowa shan wahala a rayuwa yayin da ya samu canjin rayuwa muna faɗa muna maimaitawa lokacin da ɗan adam ya samu wadata kada ya ɗauka wannan wadatar tana dawwama ya ɗauka wata rana za ta iya kubucewa don me da yawa akwai waɗanda suka samu wadatar amma ta kubuce wani yake cewa wallahi malam da a garin nan a shagona a kasuwa kudina ya fi karfin tura yara su je banki sai dai motocin banki su zo a loda musu an ba shi dama motocin banki a shagon suke lodin kaya suke lodin kuɗi a zo da sojoji da 'yan sanda a kakkare shagon ana ɗiban kuɗin alaji ya ce kuma wallahi ba ma iya riga kuɗin da sai dai a zuba in je da ni da yarana ya ce mukan kwana a banki mu kwana da ma'aikatan banki muna irga kuɗi ana ta zuba su a sif duk kuɗi ne ya ce amma wallahi yau na waye gari malam ban da komai wani cizo ne wallahi nan yanzu ni ban san shi ba yazo yake ga mu shekaru da yawa nan mun ci watar mun yi wani karatu ne haka yazo yake cewa bari tun da kai yaro ne kana faɗan haka a karance bari in gaya maka a aikace ni ya same ni ya ce ban da komai ya ce gidaje dai da mallaka a garin nan ba za su yi rubuwa filaye kadarori sai ce wallahi da kaga sihiri haka yace kuma lafiya ta kalau abun ne Allah ya dauke yace yanzu takaddun gidana wani hannun ƴaƴana dan wallahi da sun bari da na bugar da shi kwarai da gaske yace kuma kaga wannan rigar da take jikina to ban da wadda ta fita rigar in ka ganta masha Allah san ba wata rigar kirki bane yace ban da wacce ta fita yace dai muna nan muna raye dai muna cin arziki da yan uwa da aka saba da su da wannan yazo ya taimaka ma yaron da bai kai yaron ka ba yaron da bai kai ya tsince maka leda fiyawa ta kofar shagon ka ba shine zai zo gaice ka ya dauki 500 ya baka yace ina nan ina raye ina kallo ya ce amma alhamdulillah na gode Allah da ya bar mun musulunci to duk wanda zaka yi ya samu dukiya wai wai yana ganin za ta dawwama ne yake bata kansa lokaci ya ke ba Allah ya cuci kanshi wallahi Allah zai dora maka jarrabawar da in ba sa'a ba sai ka ridda ƙwarai kuwa so kawai ka ɗauka cewa lokaci ne ba haka ake rayuwa ba manzo anan muka karanta da ku aka zo aka ce manzo Allah yaya a turo maka dukiya iya ganin ka yace a jibril yace in mm, in mm, ya muhammadu kai tawadu li rabbika kai tawadu ya ce a'a ya ce jibril ya ce sai mu maida maka dutsen uhud din nan kilomita goma sha biyar ko sama da haka mu maida maka shi zinari azurfa kurin kuɗi ne ɗiba za ka yi ya ce a'a a bar mu masallaci na ya zauna haka yadda yake mu ɗauko itacen dibino mu rumfa da shi in an yi ruwan sama mu zo mu sujada cikin taɓo shi ya fi alheri dan ya nuna ma duniyar nan ba ta da tabbas wallahi in mulki ne haka kana mulki kana cikin ganawa kana cikin menene shi ke mutum ya zo ya zama gwamna ko ya zama shugaban ƙasa ga an zo wanda bai kai ya kawo ba kurtu ya zo ya zaɗa shi manyan mutane waɗanda za sun yi mulki na yanzu ana baka labari mutum wallahi cikin dare kawai sai a ce wai an zo binciken gidan shi gwamna duk muna da labari karamin yaro da zanzaro kawai zai zo ce ya ce yalla bai yalla bismillah kawo takardu ai kaza ya akai kaza wallahi suna rawar jiki suna tsorace da kuma da jiniya in zai wuce sai an kori kowa duniya kenan duniya kenan shugaban kasan ana bin sa ana tsara masa ana ko ko wannan andan oban da za a yi da inauguration da waye-waye da ake nan lokacin da aka zo ana yi gashi nan ai shugaban kasa tsoho mai saukan sojojin da suka rako shi da escort din da suka rako shi kafin a yi canjin sa hannu a yi waye suna tare da shi ana rantsar da wancan ci wannan buhari ana rantsar da shi wallahi wala a hoto sai gashi gaba ɗaya sun kwashe daga nan daga bayansa waɗannan fa wanda suka rako shi masu tsara masu bindigogin wasu sun tashi sun kwashe daga wurin sun dawo wurin wannan suka bar shi ɗaya shi kaɗai sai ɗan sanda ƙwaya ɗaya shi ma alfarmar ya taɓa yin shugaban ƙasa haka ya tashi miskini ba komai ya tafi motar shi shi kuma wani aka zo aka raka shi kuma yana cikin yana cikin yar mota ana raka shi ana ɗaga masa abu shi ma wata ran haka za a masa haka rayuwa take to kaga ba wani abin da ke tabbas in kana jin daɗi a gidanka wataran sai ka zo wallahi tallahi abun da ka fi karfin su kana gani ga gare ka kana gani mai gida ne yana cikin wadata yana cikin yalwa da rubun asiri shi yake kawo yi kaza yi kaza ya kaza za ka zo ka wayi gari wata rana ka buga wa ɗanka waya ka ce wani da Allah za ka dawo ka ɗan biya ta wuri ka ɗan siyo min tsire na ɗari uku da ba kai kake kawo nama daga abbatuwa daga wane ne a kawo a ci a more naman kaji a yi ne rayuwa ta canza maka to wannan fa kafin a je lahira ke to kullum abin da muke gaya mutane shine babu rayuwa mai daɗi irin ka ba Allah ko ma meye ma ka ba Allah haka kuma talauci ma shi ma ba da wama. ko ma kaddara ma an rubuta maka talauci a rayuwarka gaba daya yayin da ka ba Allah kuma to a lahira kuma ku ne manya za ka samu sauƙi za ka samu rufin asiri so jama'a ibada da bin Allah kada mu yadda wani abu na duniya ya tashe mu daga kai duk yadda za a yi kana nan akan bin ubangiji ko me kuma ka mallaka kada ka yadda ka manta da bin Allah to wannan shine ka zama cikakken mutum kamili wanda ka san ya kamata za mu tattauna akan tawadu'u kankan da kai na annabi mutum ne wato mai kankan da kai Abin da ake nufi da tawazu'u shine linul janibi wa khaftul janahi wa tibul mu'amala wal bu'du an at-ta'alli 'ala an-nas wa at-tarafu 'alayhi sauƙaƙa suka fi mana mutum ya ji shi mai sauƙin sha'ani ne kyakkyawar mu'amala nisantar jin ni a sama nake albudu an ta'alli ala nas ka nisanci kullun ka ji cewa wai kai kafi mutane ka rinka jin a ranka ai kai ba daidai kake da sauran mutane ba kuma ƙarya kake ba mutane suna kashi kana kashi ce wai ba daidai kuke ba wannan dan abin da aka baka ko mulki ko kudi kar yadda ko ilimi kar ka ji cewa wai kai ba iri ɗaya bane wallahi ku iri ɗaya kuke min babin khalqi a je halitta a matsayin ɗan adam to kai ma ɗan adam abinda ka samu ka ɗauka wata kwalliya ce ubangiji ya maka sai kai ta addu'a kada ta kubuce bari ku ji addu'ar da salaf magabata suke kuma annabi ya koya mutane yace duk wanda Allah ya bashi wata dama ya bashi wata ni'ima to ga addu'ar da zai katta kubuce Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matika wannan addu'ar annabi ya koya sabbai da kuma ya ce a rinka yin ta da ya Allah muna neman ka tsare mu daga kaucewar ni'imarka wannan dama da ka bamu ya Allah ka sa mu ci gaba da cin wariyar ta mu bar duniya ka raba mu da tonan asiri inna na'udhu bika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika kuma ya ubangiji ka raba mu da wato zuwan azabarka bagatatan shine fuja'a in an ce azaba wato rashi talauci barci zai hasara fadawa cikin wani hali na da kai to annabi yana yawaita yin wannan addu'ar kaga lafiya ana mata wannan Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik ya ubangiji ka bani lafiya Allah ina neman ka raba ni da ranar da wannan lafiya za ta kubuce daga hannuna malam ka zo ka shiga layin zirga-zirga asibiti ka shiga tashin hankali a ɗora maka ciwon da ba ba yanda za ka yi malam wani bawan Allah wani malami Allah ya jarabe shi ba lafiya na fata Allah ya ba shi lafiya ke ce mun gode wa Allah da ya ba mu lafiya bai sani ba shi zuciyarsa ta lalace ta samu matsala yana zuwa ya je asibiti saudiya ne ya je kamar bai da lafiya a madina ka je aka ɗan duba shi suna ganin suka ce wai suka ce kaga wani irin mutum ne wannan ai a ka'ida ya kamata a ce ka mutu ai wallahi haka suka gaya wani suka ce kewaye shi aka yi da aka haska ta aka ga yadda zuciyar take aka ce wani abu sai Allah kawai dai likitacin musulmi ne amma wani ma ce za su yi tsafi ma yake ai ya kamata a ce ya kamata yanzu a ce ka mutu ai shi ko yace kawai lafiyar sa kalau yana harkokin sa ya dan ji dai ba dadi wani a zo a duba shi take aka ramkar lawa aka kawo yan jarida aka yi hirar shi a za a masa aikin da aikin ba lalle bane a tashi ce ina yan uwanka yace shi aikin hajji yazo ina abun nan to a za ka sa hannu ai maka aiki ka yarda sai ce a kwarai kuwa ita to yanzu ma da ba kuma mun ba ba kun ce ya kamata mutu ba ballantana in kun yi mu wata kilan daga aka ɗauko yan jarida ana ɗaukan hotonsa ana hira da shi ce ya sa hannu ya sa hannu saboda zuciyar gaba ɗaya za a farke ta a buɗe ta a yi mata aiki za a sa mata wani inji wani mashin a ciki haka kalla wani mashin ya ce wala malam haka suka yi mun malam ya da ya buɗe mun ma na gani gaba ɗaya ƙirjin nan a fashe yake mana iya nan an tsage an buɗe aka yi aka zo kuma an gama aikin alhamdulillah ya farka kuma aka da kiran yan jarida aka yi hira da shi a saudiya ba aka bubbuga aka ce alhamdulillah an yi aiki na zuciya na kaza wanda yana da hadari kuma an yi likitocin nan sun yi kokari a musu kyauta a wasu shi kuma mara lafiya ma gashi nan alhaji ne ya tashi ma ya tafi gida yace amma malam kuma bayan wannan alhamdulillah na gode Allah ni na san me nake ji kuma ce duk abin da mutane suke yi normally kuma ba na yi shi sai na farko dai duk wani abu na motsi mai karfi ba ya ce ga wani irin zafi koyaushe zafi nake ji gumi suka ce sai kayi hakuri saboda an sa maka wani abu ya ce yanzu ne yana yana jin abu shi yake taimakawa wato zuciyar ba ta iya pumping na jini ta rinka buga jini ta zuke ta mayar ba ba za ta iya ba ta yi collapsing so sai da na'ura take iya yace wallahi haka nake rayuwa yace nayi watanni bana kwanciya a zaune nake haka sai dai a jingine ni a jikin kujera haka haka shine bacci na watanni kusan shekara wannan ka duba lafiya ba ana bukatar lafiya ai in ga mutum yana kayya kayya kayya kayya wallahi yana lafiya ne in Allah ya dora maka wani ciwon shi akwai fa ciwon da za a dora maka kawai da mun kana jiran mutuwa ne ka yadda kawai Allah ya kawo ta kawai ya za ka yi inda za ka yi to shi yasa ku yi ta addu'a Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matika wa fujaa'ati niqmatika ya ubangiji muna roƙonka ka raba mu da kaucewar ni'imarka wa fujaa'ati niqmatika muna neman ka tsare mu da wato nikima azabar ka ta zo ta riske mu ba su ba tsammani annabi ya koya wa mutane tawazu'i kada a tarafu'i alal nas tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fili yake a cikin mu'amalarsa kamar yadda bayani zai zo qala hadathana Ahmad bin Maniya وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري Zuhri عبيد الله عن ابن Abbas. عن عمر بن الخطاب قال قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم يشي حديث البخاري ومسلم yace kada ku yabe ni ku ci gona da iri shine al-itra'u al-itra' a larabci mujawazatu al-hajj fil majl wuce gona da iri wajen yabon mutum kar ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda nasara 'yan kirista suka yi wa isa ɗan maryam saboda su 'yan kirista sun yabi annabi isa wuce gona da iri sun wuce ka'ida daga cikinsu akwai wanda ya yabe shi ma ya ce ma Allah ne akwai wanda suka ce isa Allah ne kaga wannan ai ya wuce gona da iri daga cikinsu akwai wanda ya ce annabi isa dan Allah ne ta'ala Allahu amma ya az-zalimuna uluwan kabira Allah ya girmama da barin abin da waɗannan azalimai suke faɗa babu yanda za yi annabi ya zama Allah babu kuma yadda za yi annabi ya zama ɗan Allah to duk yanda kake son annabi duk yanda za ka yabi annabi to ka tuna akwai wani a sama da shi an gani lallai duk wani annabi duk wani manzo duka cikinsu dai ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi to amma shi ma akwai wani a gabar shi shine Allah to kauna manzon Allah ta gaskiya shine duk yaban da zaka masa karkai shi matsayin Allah to mu ma a shi wannan al'umma ba abinda ba a kai annabin ba wajen yaban nasu ce Allah ne a ce ai Allah baya abu ma sai yayi shawara da shi dole ka ji ba kai kaga Allah gajiyayye ne kenan sai ya nemi shawara kaga wannan wai a kokari ya bi annabin ne yake faɗi wannan kalmar maganganu dai malam na kazanta a tuzatar da janibin ubangiji a yaba annabi mawaƙan nan ba abun da ba za su faɗa ba to annabi ma an ce kada ku yi masa to ina ga wani annabi wani malami wani shehi ko wani wali ko wani akarmakallahu ko wani wai mai ilimi ko wani mai matsayi annabi ma an ce karku yi masa sannan kuma shi ba dan Allah bane Allah bai da da qul huwallahu ahad Allahu samad ne lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba shi bai da da kuma ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad bai da kini bai da sa'a bai da friend bai da colleague bai da aboki shi kadai yake kuma bai da abokin shawara Allah bai shawara fa da kowa shawara gajiyawa take sa mutum yana wato a matsayinsa na dan adam dan Allah ya nuna kai gajiyayye ne sai ce ka shawara shi annabi ne aka ce shawara wa mutane wa shawirhum fil amr fa idza azamta bata ala Allah amma Allah la sharika lahu fi mulkihi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi komai da ka sani na annabi sallallahu alaihi sallama wato bai yi kama da na Allah ba na Allah daban yake in uwana wannan ita ce fa aqidar ku rabu da wannan kada kada da wake wake da waye da ake ta yi ana zuwa ana ana ana wuce gona da iri wajen faɗin abubuwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam wai wai shine wai farkon halitta wai farkon halitta wai shi wai shi Allah ya fara halitta to kuma ina adamu kuma ga annabi ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam abinda Allah ya fara halitta shine al-qalami duk duniya komai ma gaba daya al-qalami Allah ya fara da ya lice shi ce shi uktub kai rubutu sai al-qalami ya ce to ma za a me zan rubuta tunda ba komai a duniya sai shi al-qalami sannan aka halicci kaza aka halicci kaza amma wai dan yabon annabi sai a ce farkon halitta to farkon halitta ya kamata in ga mutum zai ƙarya ma ya faɗi ƙaryar da hankali ma zai ɗauka ai ka ce shi aka fara halitta kuma mu yanzu a tarihi mun sani akwai adamu akwai sauran annabawa su idris su suleiman su waye kuma duk mun sani a tarihi sai da suka yi zamanin su shekaru aru-aru sai annabi ya zo daga ƙarshe kuma shi manzon Allah na Musa akwai babansa akwai babansa akwai mahaifiyarsa akwai baban babansa yana da dangantakarsa duk mun sani to ka ce kuma shi Allah ya fara halitta to ya aka yi samu uba kaga ka ce ya riga baban ma zuwa kenan to in mutum zai faɗi magana ya rinka faɗan maganar da hankali ma zai ɗauka kuma ilimi zai goyi bayanta so ba yaban annabi bane ka ce shi ne wai farkon halitta a faɗi magana da ba za ka iya sare kanka ba kai ta surutu kurum na banza mara amfani ya kamata a kiyaye manzo Allah ya ce kada ku rinka yabo na ku wuce gona da iri kamar yadda eh, wato nasara suka yi Isa dan Maryam nasara sun yi Isa dan Maryam yabon da ya wuce gona da iri suka ce Allah ne shi suka ce kaza ne shi to ta dalilin sa ne ma saboda yabon da suka masa ya wuce gona da iri ne suka ce duk shekara za su rinka yi masa biki na girmama shi na haihuwarsa ku ji da kyau ku gane alaƙa kun gana annabi ya ce kar ku mun Abin da ƴan kirista suka yi wa suka yi wa annabi isa ko kai tarihi ya nuna waɗanda suka fara yin biki akan haihuwar wani annabi to su ne kirista kirista su suka yi wa isa ɗan maryam shi ne wannan kirsimetin da ake yi da ya zama to alaƙaƙai ya zama duk duniya sai inda Allah ya kubutar mu yanzu kirsimeti ko mun imanin ka ko me dole ka san kirsimeti mu ba arna ba amma dole ne dole ne sai ka san ana kirsimeti dole ne ko wahalar mai ma ya bayyana maka ana kirsimeti ko tashin farashin kaya ma ya gaya ma ana kirsimeti amma bikin addinin wasu ne wanda ba har ma yanzu musulmi abin da suke ta yi ga Allah ya magana su ci abincinsu ko kar su ci siyan kansu fata wanda ake tayi kenan ana yin kirsimeti musulmi tambayoyin da ake tayi malamai kenan sai ka amsa tambaya ta fi ɗari uku akan wannan su damuwarsu ya za a ce kar su ci abincin kirista ko kuma su ci ko kar su ci ne kawai to kirista su suka fara bikin nan duk shekara suna yi sai za ku sun yi kwalliya sun je coci sun yi biki sun yi waye wa isa suke to sai kuma daga cikin yan bid'a cikin musulmi sai su ma suka ce a ah, to da su ma kirista suna yi wa annabi isa to ai mu ma ya kamata mu yi wa muhammadu mu masa maulidi to kaji asalin maulidi wasu ne kuma a cikin bid'ar ma yan shi'a alfatsumiyu na karamita yan shi'a masu zagin abubakar da umar ɗin su suka fara ma tunanin haka ɗin bari su yi wa annabi biki da suna suna masa biki kuma a bikin a zage su abubakar da umar to sauran yan bid'a kuma suka zo aka jona su ma to yanzu maulidin nan fa da ake yi in dai babin ilimi ne in dai a karatu ne a yi abinda duk nake faɗa yana nan a littafi a rubuce in dai a bincike na ilimi za a faɗa a tarihi to koyi ne da kirista kuma duk wanda ya yi yawaye gari yana koyi da kirista ne ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba a dai ilimi dai a rubuce dai sai dai kuma in yau ko gobe an kawo mana wani sabon karatun kuma wannan ba na maganan aya hadisi da ya ce a yi ko ko ya ce kar a misali damun babu aya ko hadisi da ya ce a yi damun babu amma wato sos ɗin tarihin tushen abin fara shi tunda kirista suna yi sai barin da buga muku misali yanzu a cikin ƙasa a nan najeriya ƙasashen yarbawa da kudu ɗin akwai wuraren da abin suke ganin cewa ranar lahadi tun da kirista suna zuwa coci kuma yawanci makarantu daman ba a karatu asabar da ladi ba a karatu to tun da kiristoci suna zuwa coci to mu ma musulmi mu rinka ɗiban 'ya'yanmu mu rinka kawo su masallaci mu rinka yin abubuwa irin na kiristocin ka gani tunda wai su ma suna yi to mu ma yanzu din akwai masu yi su yi wanka su yi kwalliya su ɗaɗe yara a tafi masallaci saboda wai kiristoci suna yi su ma ba da su ba al'iman raunin imani kai yanzu kana musulmi kai baka da istiklaliya kai ba za ka iya tsaya da tsayuwarka ba kai sai dai kai koyi da wani kai kiristan ba zai koyi da kai ba to wannan shi ne, Allah kiyaye ba abin da ya fi daɗi irin ilimi abin da karanta shi um, ka same shi a ilimi ka san shi da ba wanda zai zo maka wasa ka rabu da wannan hayaniyar ihu wani a a ɗauko wani malami da ya yi expire ma wani outdated ya shiga gidan rediyo yana ta surutu a karatun da maganar da ya faɗa shekara uku ita za a ɗauko a biya kuɗi a da maimaita ta mu dai masoya manzon Allah ne duk wanda baya san annabi kafiri ne maulidin nan kuma dole mu yi shi ba wanda ya isa hana mu kuma wanda baya maulidi kafiri ne a'udhu billahi a rediyo ba kullun tsoho ba wani abu ba wani abu sabo ba wani ilimi ba wani bincike sabo me kuma a ce bari a tara mutane an samu finding wasu bincike an nemo wani ilimi an samu abu a gamsar da mutane abu ɗaya ne ake taimaita sai ka zo ka ce wanda bai yi ba kafiri ne sai me sai sa mutane su yi su yi ta yi bidi'a ku sa mutane su yi wanka su yi ɗinkin sallah har yanka ainihin ba a bida ka nan ai da dama ainihin ai ai nan kwatan ne ai ga cikin gari kaga shiga cikin gari wajen da dala ciki ciki din nan raguna ake fitarwa ana yanka saboda ranar maulidin nan ko wani abu ya kudawa. ɗinki sosai sa kaban kaya kuma babu masharanta irin malaman bid'a su ne masharanta ni wani lokacin ina uzuri wa mabiya su dora su akai akai ba mutane tutoci a basu ganguna sa su yi ɗinki su yi kaya kala ɗaya su je su hau dutse ku hau dutse ku bautawa wa za ku bauta dutsen da kuke hawa ba kuke bauta tare jahilai jahilai ne su ne jagororin abin kawai duk wanda ya ga dama ya ce ku ta tsalle a nan wallahi tallahi su yi ta yi ba yana ɗaukan hoto ana kawa wannan bangaren a haɗu a yi kiɗa a yi kiɗa a yi rawa a ce an hau da alaƙa ish wallahi aibun wa arun alaikum hada wallahi ya'yanmu da jikokin mu suka tashi suka ga wannan abun ana babu shi wallahi abun kunya ne amma malaman bid'a nan suna nan sun yi sticking sun tsaya dole sai an yi wai a a kar a kashe mana bidiyan an kar a kashe mana al'adar ku tsaya kamar yanda shari'a ta ce ku tsaya yanzu masu yin wannan walidin ko masu yabo ai kaga suna suna kai annabi ne abin da bai ce su yi ba to la tafuruni kama na nasara na maryam kuma bai kamata musulmi ya zo yana koyi da kirista ba wallahi kafi karfin koyi da kirista ka dai wani abun da yake kama ba wannan ba yace inna ma ana abdun ni ba bawa ne Faƙulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah ne kuma ni manzan Allah yani alwajibu alaina wajibi akan mu musulmi wato mu fifita manzan Allah mu darasha shi mu ce shi annabi ne amma shi bawa ne waɗannan kalmomi suna nuna mana alwasatiyya wal i'tidal tsayawa tsaka-tsaki, tsaki banda wuce gona da iri kaga shi bawa ne amma kuma bawan sai aka daga matsayin sai zama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kai imani bil abudiyya sannan kai imani bil risala annabi bawa ne kuma manzo ne shine kuma wato mafi kamala daga cikin bayin Allah gaba ɗaya ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi sallama. Abdullah wal abdu la yubadu fa shi bawa ne kaga bawa ba a bauta mai bawa sunansa mai mai bauta so duk wanda zai zo yana bauta wa annabi ko a bashi wani wuri da yana kiran sunan muhammadu wani sam sama da muhammadu muhammadu sharbi ba muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu yanda ba ake subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah shi kuma yi tunda masoyin annabi ne muhammadu muhammadu muhammadu kuma kai da baka yi sai a ɗauka ai kai baka sa ne ya haɗu da ɗan ƙarar ce ya kaunar ya rasu da shi alhamdulillah mana kai baka ƙaunar annabi shi wai ya ƙauna wai ya soyayya ya soyayyar annabi shi alhamdulillah alhamdulillah <laughs> kai so kaga bawa ba a masa bota dan yani ma utiya shay'an min min khasa'is rabb ba a bashi wani abu daga cikin wato specification abubuwa da wato ubangiji yake sifantuwa da shi ba bawa bayi da shi kuma bayi da hakkin ubangiji bai cancanta ba sai rasuluhu shi kuma rasul lahu haqqun an yuta yana da hakkin ayi masa biyayya ayi masa da'a wa an yuta'a wa an yuttaba ayi masa da'a kuma abi shi kuma yusara ala manhajihi abi manhajinsa abin tsarin da yace a rayu haka za a yi to manzo Allah ya ya cika wannan abduhu wa rasuluhu ko a tahiya ma haka muke fada قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن لي إليك حاجة وتما تاتي تزوج من الله صلى الله عليه وسلم يا من الله إن أنا بقاتا زوا غريكا فقال mace ce ta zo a annabi ce ina da bukata zuwa gare ka fa qala ijlisi fi ayyi tariqin madinati shi'iti ajlis ilayki Allahu akbar kije mana yana ce mata je ba yanzu misalin zai ganta ba ko ba yanzu zai mata magana ba amma je duk inda take a hanyoyin Madina a ko'ina ne ni zan je in same ki ka duba tawadu kije duk inda kika dama a hanyoyin madina a ko'ina ne ki ki zauna zan same ki zan je in ji bukatar ki bai ce ba ki zo ki same ni a wuri kaza wuri kaza ba a'a ni zan je in same ki wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawada lil sagir wal kabir wal mar'a wal abd wal khadim duk yana musawadu da babban mutum da yaro da mace da bawa da hadimi duk annabi yana girmama su wai mutum mai daraja mai matsayi ka zo kana bukatar sa ya ce je ka zan zo in same ka inda kake malam wani inda ai kai ma kanka zaka ce ka a abari bari dai na zo to wallahi cikin tawazun annabi yana wannan sai je same ka inda kake gidansu yake zuwa sahabbai sai je har gidansu su suke da bukatar gare shi mun sha faɗa yarinya karama takan takan ja annabi ta riƙe hannunsa ƙananan yara fa ɗan yara masu wasa ta ce raka ni unguwa kuma ya raka ta in ta je ma kawai ta jefar da shi ta tafiyarta yaro da ta je ta tafi abin da za ta tafi kawai ta shi kenan wani abu wato in ana gaba ka labarin su sai kai mamaki ka ce kai wai manzo Allah wace irin rayuwa yayi to wannan dai yana nuna mana tawazu'un sa sallallahu alaihi wasallam saboda yanayi na lokaci zamu dakata anan insha Allah wani sati sai mu kammala hadisan suke magana akan tawazu'un abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko ta tabar shi Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh